auzu billahi samil alimina na shaɓanu rajin bismillahir rahmanir rahim mai sauraro allah cikin ikonsa yau ma allah ya nufa kaddara mu a wannan shiri na rigar kaya shirin da bisa al'ada kamar yadda muke faɗa ke ƙoƙarin yabe ma 'yan siyasa da ma al'ummar ƙasa dama faɗin albarkacin bakinsu dogo da waɗancan sassa na 39 da na 22 da da mu kafafen yada labarai da ma al'ummar ƙasa suke kafafa a gefe guda kuma shirin na ƙoƙarin ya ba da wani dandamali na musamman domin casar ra'ayoyin faɗin faɗa ta hanyar tallafefeniya da dirkan mulkin nan ta demokradiyya da kullum ake cewa 'yanci ne fada cikinta ganin kuma watan ramadan na azumi ya shigo muka yi alkawalin sauya salon shirin inda muke taɓin alli da masana harkar siyasa addini da ma kuma ta zamani domin ganin cewa an yi kwatance ceniya da zubeban ƙwarya tsakanin siyasar addinin da ta zamanin a ga wacce ya kyauta a ce an marabta ko kuma an yi musu wato ainihin abin da ake kira maja ta yadda za a fita daga halin da ake ciki a najeriya na tsitsitsin da ake ciki Sheikh Ibrahim Khalil shugaban majalisar malamai ta ƙasa kuma babban malami a Najeriya shi ne ya ɗau gabara yadda ya dinga ba mu wannan fatawa a wannan shiri har tsawon watan Ramadan. Allah kuma cikin ikonsa yau ma malam bai ƙasa a gwiwa ba muna tare da shi. A karmakalla a mamadin masu kallo da sauraro da mu gaba ɗaya muna godiya da maka barka da zuwa cikin shirin. Barka ka dai. A karmakalla jiya mun zaɓi wasu zaɓaɓɓen siffofi guda goma na shugabancin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda har daga ƙarshe ka kwatanta su da shugabancin yanzu ake ganin cewa iwa an yi watsi da su ne kuma guda cikin dalilan halin da ake ciki kenan na musiba da taɓarɓarewa al'amura a cikin waɗannan siffofi akwai haƙuri na ma'aiki a shugabanci haƙurin nan muke son a ƙara faɗaɗa mana a karɓar kalla kafin mu shiga wani maudu'in haƙuri a shugabancin ma'aiki ya yake duk abin da aka masa ya shanye ya yi haƙuri kenan ko me za a yi masa haka tsarin shugabancin yake ko kuwa a'a akwai abin da ake nufi da haƙurin nan malam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu allah hakika da yawa musamman idan ka je ko wajen maulidi ko wani waje da ake bayani kan annabi sallallahu alaihi wasallam ko a wajen tafsiri ko kuma a wajen wa'azi <clears throat> ko idan an tashi bayani kan annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa biyu aka fi faɗa saboda dacewa da san zuciya ko biyan bukatan mutane cewa annabi mai kyauta ne annabi mai haƙuri ne wannan da su ne ake ta amfani kullum hatsin kawai mutane su zama suna ganin cewar kawai wato haƙuri shine wato son zuciya a yi shuru a kansa don haka shi sa za ga mutane sun fi mai da hankali kan cewa annabi mai haƙuri ne mai kyauta ne kawai don cin bulis da samun mako amma ragowar abubuwa ba a ba su muhimmanci saboda waɗannan su ne za su biya bukata annabi sallallahu alaihi wasu da haƙuri amma a lokutan da yake haƙuri shine idan shi aka taba shi a karan kansa dalili saboda shi a karan kansa ɗan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma jagora ne na al'umma duk lokacin da mutum zai yi magana ko ya a kan an taba shi a mafi yawan lokaci son zuciya yakan shigo sannan kuma yakan buɗe ƙofofi da kafofi da za su haifar da barna al'umma amma annabi baya hakuri da an kare doka ko an zalunci wani mahaloki ko an ci zarafin wani ko kuma an aikata abin da ba daidai ba in ka ji an ce annabi ya hakuri to ya yi haƙuri ne akan abin da shi ya shafa saboda duk lokacin da mai wa'azi ko shugaba ya ƙi yin hakuri akan abin da ya shafe shi a karan kansa to mutane za su yi masa mummunar fasara sannan kuma za su hukunta shi hukunci na zalunci amma idan ya zama da cewa yana haƙuri akan abin da ya shafe shi kamar malami ko mai wa'azi ko shugaba to duk waɗannan su ana neman su yi haƙuri akan abin da ya shafe su su kan karan kansu amma kada su yi haƙuri akan haƙƙin wani ko kuma akan zalunci ko akan karya ƙa'ida ko doka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wata daga cikin banu mahazum banu makhazum wani bangare ne mai daraja daga cikin bangarori na larabawa na kasar hijaz suna da daraja suna da kima suna da martaba kuma kowane balarabe ya san darajarsu da kimarsu saboda mutanen da ke cikinsu masu daraja da kuma baiwa da allah ya musu amma da wata a cikinsu ta yi sata aka zo za a yanke mata hannu sai suka je suka sami usama ganin cewar annabi na san usama kamar me saboda dan masoyin annabi ne sallallahu alaihi wasallam dan zai ne hmm. suka nemi cewa ya je ya sami annabi ya lashe shi kada a yanke wa matan nan hannu ma'ana kada a kada a hukunta ta akan doka da usama ya zo ya gama magana annabi ya ce kai usama akan abin da ya shafi doka Allah kake neman ka zo ka ce a yi afuwa hmm. to ko faɗi ma ce 'yata ta ciki na wanda hmm. nake son ta idan ta aikata abin da ya kare doka sai a hukunta ta to kaga wannan ya nuna cewar babu magana afuwa ko langume ko sassauci akan irin wannan misali na biyu shine akwai wani mutum <clears throat> da ya musulunta yana musulmi sai wani dalili yasa aka zo a wajen yaƙi sai tsautsayi ya sa wani musulmi garin ya kashe wani ko ya saru wani a yaƙi ya rugun tsime sai ya samu wannan mutumi dan uwansa musulmi da haka sai wancan dan uwansa wanda ba musulmi ba sai ya zo ya karyar cewa ya musulunta da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to bari mu biya ka diyar dan uwanka duk da cewa a wajen yaƙi ne aka kashe shi kuma ba da gangan ba mm. don haka annabi ya biya shi diya wannan kuma ko da a yakin soja ba za a kama ka da laifi dangalin harbin wani ka harbi dan uwanka ya mutu ba mutukar ba a kama ka da laifin ganganci ba ko sakaci amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya shi diyar wannan dan uwa nasa wanda yake dan uwan nasa musulmi ne amma shi asalin dan uwansa wanda ya zo wajen annabi da ƙarya musulunta ba musulmi ba ne ƙarya ya ce ya musulunta da ka annabi ɗauki diyar wannan dan uwa nasa ya bashi amma kuma ya zo na a madina kamar gaske sai da ya dinga bi a hankali ya samu wancan mutumi da ya kashe dan uwansa a bisa kuskure a wajen yaƙi kuma ya kashe shi kaga ya ha'inci na farko ya yi ƙarya musulunci na biyu ya zo ya yi yaudara ya karɓi diyar, na uku kuma ya zo ya kashe mutumin da an riga an biya shi kaga mai annabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo tafiya makka ya ce in muka shiga makka in kun gawa ne ko ya rike rigar ka'aba ko yana cikin masallacin makka ya rike rigar ka'aba ku kashe shi mm. saboda zaluncin da ya yi kaga annabi bai yi abuwa ba mm. bai kuma yi rangwame akan wannan mutumi ba mm. saboda me saboda ya aikata abin da ba shi kenan ba to irin waɗannan duk suna nan waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci akan mutumin da ya aikata abin da ba shi kenan ba da haka haƙuri ana yin sa ne akan abin da ya shafi mutum a karan kansa amma abin da ya shafi doka ko haƙƙin wani ba zai yi ba misali annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo yi wani sallah ya ce ana bin sa bashi aka ce ana bin sa bashi wani ce ina bin sa bashi dirhami kaza hmm. annabi ce to ba zan masa sallah ba ko kuwa dan uwanku sallah hmm. dan ya nuna cewa ba a haƙuri ba a ɗauke kai akan haƙƙin wani mahaloki hmm. sai da wani daga cikin sahabbai ce ya rasulullah ni zan biya wannan bashin da ake bin sa sannan annabi ya masa sallah Allah ya amsa don haka akara makalla wannan ya nuna babban al'amari da abuwan malam babban al'amari da yake a cikin haƙuri na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine abin da ya shafe shi shi karan kansa amma ba abubuwa da suka shafi dokar ubangiji ba <coughs> da kuma haƙƙin wani mahaluki ba a haƙuri a kansa na'am na'am aka makalla yanzu a misali a ce mutum eh, mai haƙuri ne kuma salihi ne kwarai da gaske mumuni eh, wanda wasu sai su dinga kama a hausa a ce in ka saka masa hannu ya tsama ba zai ciza ba eh, sai ka ga ana ƙoƙarin a ce wannan in ya samu shugabanci za a ji daɗi malam wannan ba babbar siffa ba ce ta sa a duk wani nau'i ne na son zuciya na'am nau'i ne na son zuciya da kawai biyan bukatar rai da kuma wato rashin adalci misali in ka dubi a najeriya hmm. tun daga lokacin da aka fara zaɓe hmm. tun daga jamhuriya ta ɗaya har yanzu hmm. in ka zauna kana su tsaf za ga mutane suna yin zaɓe ne don kawai su huce haushi ko don wata gayya ko don ramuwar gayya ko don su ci wata moriya ko don samu wata bukata mm. amma ba wai dan ita najeriya kanta ba ba kuma dan 'yan najeriya ba wannan shine babban abin da yake cutar da ƙasa da al'umma mm. da mutane kawai abin da suke so shine waye zai biya musu bukata ko da ta san zuciyarsu kisa mm. za ka ga duk lokacin da aka yi zaɓe ana yi ne kawai don bukata mm-hmm. ko a a karya wannan jam'iyya mm. ko dan ta ba mu haushi mm. ko a zaɓi wani mutum kawai da ana sa da in ya zama mai mulki zai ɗaura wancan zai hukunta wancan mm. zai taka wancan zai kuntata wancan da haka za ka ga ko zaɓe da aka yi na 2015 ai ga mutane babba abin da ya sa suka yi ta zaɓe na shugaban ƙasa na farko dan ƙin su ga jam'iyyar da ke mulki mm. da kuma suka da aibanta wanda ke kan gwamnati a lokaci. Mm-hmm. shi kuma wanda suka yi kokarin su zaɓa suna zaɓen sa ne kawai saboda suna sa ran in ya zo zai ɗaɗɗaure waɗansu mutane mm. zai tattaka waɗansu mm. <coughs> za a tirsasa wasu mutane don haka wannan ne yasa da kuma kiyayyarsu ga jam'iyyar da take mulki kiyayya ga jam'iyya kururuwa da sukar wanda ke kan mulki da kuma zato da fatan wanda zai zo suna ganin wanda zai daddaura mutane ne saboda abin da ya aikata a shekara ta 1984 mm. to sai suke ganin wannan zai zo ya daddaura mutane zai kaza da kaza kenan mm. wasu kuma suna ganin lokaci ne da za a zama cewa duk wani wanda ya isa za a kakkarya shi mm. <clears throat> da to suka suka yi zaɓe don wannan ƙarshe ba su biyan bukatar su ba mm. kuma suka yi nadama kan wannan to haka duk zaɓen da aka yi ko wanda aka yi na 2023 kiyayya mm. ce da soyayya mm. da kuma kuɗi shi wannan su to kaga duk waɗannan su ne yasa zai a ce a ai wani mai hakuri ne eh, damo sarkin hakuri <laughs> to ai damo duk hakurinsa in aka taba shi baya wasa da haka haƙuri ma'anarsa shi ne, ka yi haƙuri kan abin da yake mafi mahimmancin shi yin haƙurin mm. ka yi haƙuri don wani alheri da ke gaba mm-hmm. da zai zo gaba mm. kuma ka yi haƙuri kan abin da yake cewa ka kalli ƙimar haƙurin da za ka yi ya fi rashin yin haƙurin amfani mm. kamar misali kai da matarka kun haifu da ita kun daɗe to ta bata maka ne ka yi haƙuri saboda 'ya'yanka ka yi haƙuri saboda tsohuwar soyayya mm. ka yi haƙuri saboda zamantakewa ka yi haƙuri saboda baka san za ka jefa ita kanta ba mm. kuma 'ya'yanta kai ma baka san abin da za ka sake ɗaukowa kanka ba mm. to za ka haƙuri ma'anarsa shine ka dubi abin da ya fi dacewa ka yi na yin hukunci ko ɗauke kai amma haƙuri irin wanda mutane suke so shine wanda kawai duk abin da za a yi na barna mm. ba zai ce komai ba kuma an zalunce shi an zalunci banza an cuce shi an cuci banza da aka shi yasa maza ka ga idan mai keke ko mai mashin ya bata wa mutum motarsa sai a zuwa na cewa ai kai Allah ya maka arziki ya haƙuri ai shi kaza kaza ka duba abin da Allah ya maka mm. Allah ma yana mana afuwa mm. Allah yana yin afuwa amma yana da wutar jahannama haka to kaga shi kenan karya ne kawai zalunci ne da san zuciya mm. da haka sai zama da cewar mutane abinda suke so mm. shine duk wani wanda ya isa an zalunce shi a sha mm-hmm. duk wanda kuma yake karami in yi zalunci a kyale shi mm. da aka kaga wato magana hakuri da mafi yawan mutane suke magana ce ta san zuciya magana ce ta karya magana ce ta jahilci magana ce wata ke cike da sharri da barna cikin ta. Da ma na hakuri shine shugaba ake nema da ya hakuri da mai wa'azi da malami saboda su idan suka yi gajen hakuri mm. to kallon da za a yi musu ba shi za a kowa ba mm-hmm. sannan kuma da haƙuri wanda zai zama da cewa mutumin da in ya ce an zalunce shi to ba za a kalli wanda ya zalunce shi ba shi za a kalla mm. kamar yaranka da yake maka aiki a gidanka idan ka kama shi ya yi maka sata don ka zo ka ce za ka hukunta shi sai a zuwa na cewa duk zaman nan da ya yi saboda mutane kallon da za su kalla daɗewar da ya tare da kai shekara mm, goma ashirin mm, talatin mm. ba za su kalli ha'incin da ya yi da son zuci da ya don haka sai a ce ka yi haƙuri a nan saboda mummunan fasarar da za a yi ma amma idan ya zama na cewa kuma wannan mutumi kyale shi zai taimaka barna ta ƙara gwanzuwa mm. misali kamar bankuna mm. a da can ban san yanzu ba mm. duk wanda aka kama shi ya yi laifi ko ya yi wata barna a banki idan an kore shi ma sai an rubuta takarda zuwa ga ragowar bankuna An koruwa ne kuma a kafe saboda kada mu sake ɗauka wannan mutuci. haka ne to kai ma kuma haka sai kawai ka yi la'akari da irin yadda mutane suke idan har waɗannan mutane kana da ƙarfin zuciyar da za ka iya hukunta shi kuma ka ka zauna lafiya ba za ka zo ka dinga nadama kana raina kanka ba mm. shikenan ko zama da cewa za ka raina kanka za ka zo kuma abubuwan duniya ya ishe ka ga sai a ce ka yi haƙuri a nan mm. kullum shi haƙuri ba a yin su sai an auna mm. me ya fi dacewa haƙurin ko hukunci amma a mulki da malanta wannan shugaba zai haƙuri akan abin da ya shafe shi ne kawai amma ba zai haƙuri akan abin da ya shafe al'umma ba. na malam Allah ya saka da alkhairi ah, aka maka lamaki sallallahu alaihi wasallama ah, ya kasance kamar yadda ya zo mana a tarihi da al'amura duka na cikin Kur'ani da hadisai ah, shugaba ne wanda daga musulmin har waɗanda ba musulmin ba duk suna ƙaunarsa suna bin ra'ayinsa kuma da yadda da shi hmm. akwai abubuwa uku kwarara akar makalla da aka zaƙulo waɗanda za ka ce kana ganin su ya sa ma'aiki su suka sa ma'aiki ya shiga zukatan al'umma har ga waɗanda ba musulmi ba kuma suka yadda da shi eh na farko amana na'am amana ita ta sa kowa da kowa da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba yake son annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu adalci saboda ba zai hukunta wani bisa zalici ko son zuciya ba Mm. ko ba zai hukunta mutum sama da laifin da ya ba mm. kuma zai hukunta shi ne bisa tsari da doka mm. kuma a cikin hukuncin akwai tausayawa da kyautatawa abu na uku kuma shi ne nagarta na cewa wato yana son dan adam yana kishin dan adam ko ya zama mai binsa ko ya zama ba mai binsa Mm. ko ya zama masoyinsa ko ya zama makiyinsa mm. kullum yana kokarin ya ga ya nuna nagarta misali ubangiji ya gaya mana cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum mm. azizun alaihi ma anintu kaga wannan kan waɗanda suke ba musulmi ba makiyansa masu yakarsa masu zaginsa masu yi wa addininsa da da'awarsa da al'ummarsa da shi kansa zagon ƙasa amma Allah ya ce ba abinda da annabi baya so irin ya ga kafirai waɗanda ba sa son su cikin musiba sun shiga uku sun shiga kani ai wannan shine ya nuna kyakkyawan misali lokacin da salahuddin ayyubi mm. yake yaƙi da shi da lion heart mm. lokacin da lion heart ya zama ba shi da lafiya ana kuma tsakiyar yaƙi mm. ya dakatar da yaƙi saboda komanda abokin yaƙinsa ba shi da lafiya aka dakatar da yaƙi ba a nan kawai ta tsaya ba salahuddin ya aika masa da abinda da bature yake cewa personal physician nasa hmm. wato likitansa na musamman hmm. ya tura shi ya ce je ya duba salahuddin hmm. sannan kuma ya dinga aika masa da kayan marmari wanda zai ci domin ya samu kwalin jiki da shauransu wanda shi kansa lion heart yake cewa bai taba ganin abokin gaba irin wannan to duk irin waɗannan abin da ake cewa humanity cewa shi humanitarian mutum ne wanda yake da san tausayawa ga ɗan adam mm. waɗannan sufofi nasa guda uku mm. su ne mahimmai cewar isa kowa ke son sa amanarsa adalcinsa girmamawarsa da kyautatawarsa ga ɗan adam waɗannan abubuwa kamar babu su yau a najeriya malam ai eh to ai babba abin da yasa na farko shugabanci ya tashi daga cancanta ko dacewa mm-hmm. ya koma kamar yadda na faɗa a baya ke cire ni ramuwar gayya morewa biyan bukatar kai da aka sai zama na kamar yadda ake magana masu demokuraɗiyya suke cewa dimokuraɗiyya da ake kiranta da suna dimokuraɗiyya da za a debo ƙasƙastattu mm. ko koma bayan jama'a ya zama da su za a bawa shugabanci mm. kawai ko don suna da kuɗi ko don suna da ɗaurin gindi ko kuma don ana sa ran za su taimaka a yi abin da ake so Mm-hmm. to kaga dan haka ba inda za a yi ka samu amana ko adalci bari ka ga rayuwar dan adam domin za ka ga mutane suna cikin kangi na talauci ba a tsaya an dubi kowane mutum ai akwai irin abin da ya kamata ba dole ne ya zama talaucinsa na yana bukatar abinci ba ne mm. a kila bashi ne a kansa kila mm. kudin haya ne ba zai iya biya ba kila mm. albashinsu ne masa kaɗan kila kaza kila kaza kawai sai a fiyar ɗan kaɗan ya ce a ba kowa dubu takwas hmm? ko a ce a ba kowa dubu kaza hmm. ko kuma a ce a ba shi shinkafa kwano hmm. biyu ko kwano kaza alhali rayuwa ce ta titir amma sai a ce za a kyautata masa na wani lokacin da bai wuce sati ɗaya ba to kaga wannan duk alama ce na rashin sanin kimar dan adam maimakon a tsaya a ga hakikanin su babu kuma rashin adalci shine mutum zai karanta a jarida karara kuma kuma jaridar nan ba kariya ta faɗa ba don kuwa ba a kai ta kotu a hukunta ta akan ta faɗa kariya ba mm. da wanda ta yi magana a kansa da ita hukumar da take a cikinta aka shiga kai ɓarnar. Mm. babu wani hukunci da aka yi a kan jaridar nan don me saboda akan gaskiya take cewa gawa ne ya saci kaza gawa ne ya ɗebi kaza gawa ne kaza kaza duk waɗannan tuhume-tuhume da ake yi ba za ka ji an hukunta wani mutum ba hukuncin da wani mutum zai gani hasali ma sai ka ga mutanen da su ne ababen tuhuma amma kuma sai ka ga su ne suka zama shugabanni su aka ba wa mukamai su aka ba wa matsayi su suka zama masu darajar da ba saboda su a ƙasa to kaga babu wannan adalci magana kuma amana kuma za ka ga duk wani abu na dukiyar gwamnati ana mata wasu mutum gari ɗaya zai zama attajirin da ake cewa wato dare da Allah kan yi bature hmm. ko sai ya zama na cewa wato lokaci kankani mutum ya yi kazamun kuɗi ya mallaki kadarorin da bayan da za a yi mallaki wannan ta hanya sahihiya a inda yake kuma ya zo ya gina gida na kaseta wanda ya fi ƙarfin albashinsa na shekara ɗari kuma ya fi ƙarfin duk wani alamunsa da zai samu da duk wani escort zai samu duk wani abu da za a bashi bai isa ya gina wannan ba amma kuma ya gina wannan gidan ya mallaki motoci ya fantama kuma alhali amana ce da yake kai na dukiyar al'umma da shugabancin jama'a da amana da adalci da haƙƙin ɗan adam babu ɗaya wanda yake ya samu rabo wanda yake za a iya cewa madalla da shi don haka shi sa duk wani wanda zai fito ya ce ya yabi ne ko kuma yana kare wani ko yana zagin wani ko yana suka wani ɗayan biyu ne yaban nan da yake na ƙarya ne don wata bukata ce da yake so ya samu ko ya samu suka nan da yake yi na suka ne na ƙarya ne don ba a yi da shi ne don a saurare shi ne ga da haka waɗannan sufofi guda uku ba za ka iya ganin su a zahiri suna gudana ba sai dai a baki sai mutum ya gama aiki ko ya gama mulki idan gaba da labari na ƙarya idan ga fankama cewa a zamaninsu aka yi kaza aka yi kaza amma ba haka bane kaji mutum misali na cewa ai lokacin siyasa kaza ai an fi kaza lokaci kaza ba haka bane yanzu dubi abin da aka yi wa ah, abdulrahman darman na maiduguri mm-hmm. dan kasa ya rayu a kasa ya zama shugaban majalisa amma aka zo aka ce shi ba dan najeriya ba ne aka yi kulle-kulle aka raba shi da najeriya kamar shi cali wannan irin adalci ne <laughs> ka gani mm-hmm. ka gani haka ire-iren waɗannan da suke kowa waɗanda yake kowa ya gansu mm. kuma ka zo ka ce gashi dubi sabo wakilin tauri wanda aka zo aka kashe shi aka ɗauki bolo inci tara aka doka masa a kashe shi kuma ka zo ka ce wannan siyasar wai ta fi wata siyasa kyau ne za ka faɗa akan yin waɗannan da da haka kullum tafiya ce ake yin ta ta son zuciya da ƙarya mm. da kuma yaudarar mutumin da ba da hankali ke tunani ba yana tunani ne kawai irin na wato abinda yaro in ya ga ana fim ya dinga yin kuka saboda tausayi bai san ba gaskiya ba ce akar makalla a madadin masu kallo da saurari da dukkanin al'umma da suke mana fatan alkhairi muna godiya kwarai da gaske Allah ya kai mu gobe domin mu dora muna ga gobe malam ka yi magana amana din nan za mu so mu ji duk lokacin da a ƙasa ko gari ya zamanto an tozartar da amana din nan ba abinta me al'ummar garin za su tsammata me zai faru a wannan gari gobe shine abin da za mu ɗauka sai kuma mu ɗora da abin da ya sauka Allah mai da kai gida lafiya a sha ruwa lafiya malam a madadin shi Sheikh Ibrahim Khalil shugaban majalisar kolin malamai ta kasa da kuma babban malami a Najeriya da dukkanin waɗanda suke taimakawa shirin ya zo gare ku sunana Yakubu Musa Fage nake cewa Allah shi ba mu alkhairi na ku kalau